وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم الخطاب نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مجال استعمال العقل وتفجر لا أيوة هنكل نعم ولأجل هذه الأخبار saboda waɗannan kurakuran wanda ƙungiyoyi batattu suka auka a kanta min amsalin jahamiya misalin jahamiya da mutazilawa da jabariya da shi'a da wasu su hatta da ulama ulama wa majalis istimal al-aql sai malamai suka iyakance fage na aiwatar da hankali wuraren da ya dace a aiwatar da hankali a garin su من الضوابط saboda wasu ƙa'idoji wanda yake da yawa tamshiyan wa istikra'an wa tatabbu'an wato saboda tamshiya saboda tafiya tare da shari'a da kuma bibiya yadda istikra'an bibiya tatabbu'an duk da bibiya wato bibiya da nasoshin wahayi guda biyu ومن هذه الضوابط والبيوت daga cikin waɗannan ƙa'idoji da kuma waɗannan ƙa'idoji al'awwal Allah ya ta'aradu ma'a nusus sahiha wato kada hankali ya yi karo tare da nasoshi ingantattu a gane kudai ɗai kenan hankali kada ya yi karo tare da nasoshi ingantattu Allah ta'ala ya ce wattabi ma ka bi abin da aka yi wahayi gare ka daga ubangijinka Allah ta'ala ya ce wato idan kuna jayayya cikin wani abu ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzansa قوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي لين ده الله يجي وكتير مصر إذا نقشي kawai na ɓace ne karan kaina. Na wani sadai ba su ma yi Kuma idan na samu shiriya, na samu shiriya ne da abin Ubangiji na yi min wahayi da hankali ba Ba wai hankali na bada yin shirye da ni, na samu shiriya da abin da Ubangiji na yi min wahayi a kansa. Amara Allah da rashin ila da sosul Sai Allah ta'ala ya umarni da a mayar da al'amura zuwa ga nassoshin wahayi guda biyu kitabu wa sunna bi ayyi nau'in min at-tanazu daga duk wani irin nau'i na jayayya a qadiyya da ibadiyya eh, da kuma iktisadiyya ta bangaren aqida ta bangaren ibada da kuma ta bangaren tattalin arziki duk mu mayar da shi da sulukiya bangaren ainihin tarbiyya wal mu'amalat da bangaren mu'amaloli wa ma ila zali da abin da ya kamata wannan umai da shi zuwa ga Allah da manzo la ila al-aqal al-mujarrad ba wai zuwa ga hankali wanda yake mujarrad a sahih ba ba hankali wanda yake gundari wanda yake mai rauni ba na'am الثاني أن لا يكون استعمال العقل في al الغيبية wato na biyu kada ya kasance aiwatar da hankali a cikin al'amura ne na gaibi al'amarin gaibi wato ya fi ƙarfin hankali ya iya cin masa an gane misalin abin da ya shafi aljanna abin da ya shafi wuta abin da ya shafi azabar kabari to duk irin wayannan matsalolin baya halatta a yi amfani da hankali a wajen su dan hankali ba zai iya riskan su ba da matsaloli ne da gaibi abin da ya shafi mala'iku abin da ya shafi shi Allah kanshi da sunayen Allah da sa to duk wayannan gaba ɗaya ba a aiwatar da hankali wajen a wajen riskan su na'am na mana ce allazi yu'addu min al ko huwa al-masdar al-wahyi eh. Allah ya kuri istimal al-aql fil qadaya al-ghaybiyya allati yu'addu min al-wahyi wato kada aiwatar da hankali a cikin al'amura na gaibi wanda ake riskan shi daga wahayi wanda wahayi shi ne mazdarar wahi, a gane ku shine mazari wa tushe wanda yake makarici ga sarin matsaloli da gaibi an gari sanin sunayen Allah da sifofinsa matsala na yin kaddara matsala na aljanna matsala na wuta matsala na kabari azabar kabari da ni'iman kabari da sauran Su duk waɗannan tushen sanin su shine nasi na wahayi قال تعالى الله تعالى يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله duk abin da kuka yi saɓani a gare shi kuma menene hukuncin wannan sabani yana wajen Allah kenan bai ce hukuncin shi na wajen hankali ba da hankali shi ne tushe na wahayi da sai Allah ya ce in kuna sabani kan wani abu hukuncin zuwa hankali yake ai zabirar akal abda'i ba wai zuwa ga hankali mai rauni ba mara lafiya hankali mai fagauniya an gane hankali mai rikicewa misali kaga hankali ai kamar ido yake da hanci da kunne yanda ana samun matsala ga ido Ka ga ido baya gani da kyau ana samun matsala ga hanci kaga baya jin kamshi sosai ko idan mutum yana mura sai ga mutum ga waje mai tsananin kamshi baya jin kamshin ga waje mai tsananin wari baya jin warin misali saboda mura a shi hankali ya samu rashin lafiya shi ma kunne misali yana samun rashin lafiya kaga an faɗi wasu abubuwa duk bai ji ba harshe kaga ya samu rashin lafiya wani lokaci kaga mutum ba shi da ɗanɗano kunne ba a hankali ba kaga hankali shi min babu aula an gani shi ma zai samu rashin lafiya to abin da yake samu rashin lafiya ya nuna abu ne mai rauni to tunda mai rauni ne ya za a yi a sanya shi ya zama mazdar ya zama tushe na gina hukuncin wahayi na na gina al'amura na gaibi kaga abu ne wanda wanda yake an yi kuskure haka haka na'am الثالث أن لا يقدم العقل في الأمور التي لا لم تتبع حكمتها wato kada a gabatar da hankali a cikin al'amura wanda hikimanta ba ta bayyana ba cikin al'amura da hikima bai bayyana ba kada a gabatar da ni hankali an gane ku wato akwai abin da yanzu misali me yasa sallar asuba aka ce sallar asuba raka'a biyu kuma a bayyane sallar azhar raka'a hudu a koyi sallar magariba raka nawa raka uku raka biyu a bayyane raka ɗaya a gobe sallar isha'i raka a hudu raka biyu a bayyane raka biyu a gobe to bai za ka ce haka me hikiman sanya rakoyin me hikiman na a bayyana na a ɓoye waye sani babu wanda ya sani ko hikiman a ɓoye yake to irin wannan kar a ce wato za a gabatar da hankali a cikin irin wayan al'amura me yasa zama ramadan talatin me yasa ba talatin da biyu ko arba'in ba kaga duk wannan ba mu san hikimanta ba a nan wajen kada a gabatar da hankali a kan shi kuna nuna ku zuwa haka kada a gabatar da hankali a cikin al'amura wanda hikimanta ba ta bayyana ba wa yurafu bil umuri Shi ne abin da aka san shi da suna al'umur a at Wa'alaikun salam. Na? Eh. Jari, mutum zai zama abin da jin dan na tafi na tafi da ra'ayi na, shi wani wani tafi da ra'ayi shi kamar abu ai ishtihadi ba ana ishtihadi ba nan hankali ba ka ajiye da hadisi ya gano ma abu shi ake magana ba imana eh, abin da babu aya babu hadisi a kan shi, kuma babu wani magana a kan matsala a kan sai ne ne tafi a kan cewa na rinta na aka yi kamata a bin da wani shi mara ne Abin babu zai ya zauke ba zai ba matsala bane na matsalar duniya ne ya wannan kawo mana misali mu gani kawo misali a cikin yara ana so a su kan wani tsari eh, na karatu wani na da naka ɗora cikin sana shi ne da zai ke amfani kuma wannan da nake cewa ta wani wani bangaren daga wannan wannan wani abu ne wanda yake ya shafi dabaru na karantarwa kowa kowa da irin tunanin shi wannan babu ne na nasi wannan dabaru ne za ga a makaranta wannan zai kawo irin tsarin shi mun kuma zai kawo tsarin shi matsar ba samu abin da ya karo da shari'a ba asalin shi halal eh, kamar ya shafi al'ada kenan irin wannan asalin shi halal ne sai an samu nasin da ya hana hmm. na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أجمل ما قاله العلامة ابن قيم رحمه الله تعالى. abinda al'allama ibn qayyim Allah ya maza rahama ya faɗa walau ya kun fil ilmi illa qurbu bi rabbil alamin walau lam yakun fil ilmi illa al qurb bi rabbil alamin da a ce babu komai a cikin ilimi face kusanci da ubangijin talikai wa iltihafu bi alim bi alamin mala'ika da kuma riskan duniyar mala'iku idan mutum ya yi karatu zai riski duniyar mala'iku suhbatul mala'i a'la da kuma abota da ainihin jama'a madaukakan su ne dai mala'iku mutum zai abota da dan mala'iku suna saukar da fufucin ga ɗalibin ilimi don goyon bayan abin da yake nema lakafa bihi fadlan wa sharafa to wannan ya isa ya zama to falala kuma ya zama daraja fa kaifa wa is wa izzu dunya wal akhirah malu'un to yaya alhali izza na duniya da lahira an rasa ya shi da wannan lahira an rataya shi ga wannan al'amari wa mashrutun bi usuli kuma an sharɗanta shi da ainihin tabbatarsa wa hadha al-ilm ya akhi al-karim wannan ilimi ya kai ɗan uwana mai karanci ma fadlihi wa sharafi tare da ainihin su da kuma da kuka ilimi da fihi mu'awaqat ilimin nan yana da wasu abubuwan da ke kange mutane daga gare shi kaga mutum yana ta zuwa makaranta amma bai rubuci wannan karatu ba akwai ainihin mu'awaqat eh akwai abubuwan da suke kange karatu da yawa to ai kuma taliban ilmi an talabi suna kange dalibin ilimi daga neman ilimi wal istimrar fi tahsil da kuma ci gaba wajen samun ilimin da yin ya cikin sa wa hadhihi al-mu'awwiqat kathiratun kathiratun jiddan wa'annan abubuwan da ke kange ilimi din suna da yawa sosai kaga ɗalibi na ta karatu yana ta karatu kaga bai samu karatun ba kuma yayi karatu karatun babu albarka na'am yace wa qad ajmalaha ba'd al-ulama hakika wasu malamai sun dunkula waɗannan mu'awwidatin dikkati ilmi saboda zurfin ilimi zurfin ilimin wannan malami ya ya wato eh? ya ya ya ya ya ainihin tattara su ya dunkula su wa jawdati ra'ayi da kuma shawar ra'ayinsa ya ashrati mu'awwiqat a cikin mu'awwiqat guda goma hmm. ah, walillahi jawdu kai Allah ya masa albarka sanazkuruha fi ma ba fi ma ba bi audillahi wa qudratihi dan zamu ambaci wayannan mu'awqat din bayan haka da taimakon Allah da kuma ikonsa za a wali ajali hadhihi al-mu'awqat saboda wayannan mu'awqat din tana kafiran min al-talaba wato za ka ga da yawa daga cikin ɗalibai yajiduna wa yaqudun suna kokari suna ta wahala wa yat'abun suna ta dai wahala fi talib al-ilm a wajen neman ilimi wala yasluna ila maqasidihim amma ba sa kazuwa zuwa ga manufarsu wala yabluguna maramihim maramihum kenan ba sa ainihin cimma ainihin abin da suke nema wala yabluguna maramihum ba sa cimma abin da suke nema la li shay'in ba dan komai ba illa li annahum qad aqdaw ra'ihim <coughs> ba dan gudun abin da za ba samu ba sun kuskura hanyar neman ilimin تركوا شرائطه sun bar sharuɗinka kama fara lal allama tul imam al burhan al islam kama yanda al allama burhan al islam zarnuji wato da mu a cikin littafin sa Allah ya masa rahama a cikin littafin sa mai kira shi ne ta'alim al muta'allim tariqat ta'allum na'am qala rahimahullah ya faɗa Allah ya bayan haka lamma ra'aytu kaseeran min tullab a lokacin da daga da yawa daga cikin ɗaliban ilimi a zamaninmu ila da aini wala yasrun suna ƙoƙarin zuwa ga neman ilimi amma ba sa saduwa zuwa ga biyan bukata na wa min manafi'ihi wa samaratihi yuhramun kuma yuhramuna min manafi'ihi wa samaratihi sannan ana haramta musu amfanin ilimin da kuma ɗan ta ilimin ga karatun ana yi amma ilimin ba ɗanɗano. Lima nau ma fa'o tarikar saboda kasancewar su sun kuskura hanyar ilimi sai akba u tsara'iku kuma wa taraku shara'iku kuma sun bar ainihin shari'o'insa kullu man afta at-tariq duk wanda ya kuskura hanya zai bace wala yanalu maqsud ba zai cimma maqsudi ba a kalla aw jalla wato maqsudin nan dan karami ne ko babba ba zai cimma ba na'am aradtu wa ahbabtu an ubayyana lahum tariqat ta'allum wato sai na so kuma na wato na yi nufi kuma na so in bayyana musu hanyar neman ilimi alamara aitu fi kutub alamara aitu fi kutub akan abin da na gani a cikin littafai wa sami'tu min asatizi kuma na ji daga ainihin manyan malamai na ulil ilmi wal hikam ma abuta ilimi da hikimomi eh. na'am na'am amin

بسم الله الرحمن الرحيم خلاصة نعم المصدر هو ما دل على حدث دون زمان شي مصدر shi ne abin da yake nuni akan faruwa amma ba zamani a cikin sama yana nuni akan hadas amma ba zamani kamar azab duka kaga ba a ce za a yi duka ba ba a ce ana yin duka ba ya ka ce duka kawai shi duka kawai shine ne an gani amma zan yi duka ina yin duka ba mazar bane wannan an gane ku والمصدر من الثلاثي المجرد أكثره 80 wato mazar na sulasi mujarrad mafi yawan shi samadi ne shi na la yaktaridu fi qiyas baya yawaita cikin qiyasi mislu qatlin shurbi misalin kisa sha da kuma rubutu kaga wannan qatlin mazar ne shurbi mazar ne kitaba mazar ne duk nan gaba ɗaya ba sa yawaita a cikin kiyasi. in ka tambayi ainihin balarabi da wani ka'ida aka gina wannan shurbin me yasa ba shi ma bai zama kutubin ba eh? me yasa bai zama me yasa kasirin me yasa kasirin bai zama kitalatin ba to zai gaya ma shi ma kawai ya sha ne a mama shi ma bai san dalili ba kawai wato ya ji iyayensa su ma suna faɗa ya koya daga wajen shi kawai ya faɗa ba wai akwai wata ƙa'ida ba ce za ka gina wajen fitar da wannan manzar in ba wannan ka'ida mafi yawan wannan manzar na sulasi ya fi ne shi a wannan sama'i ne kawai mutum ya taso shi ma ya ji ya haddace ya yi takalili kamar yadda iyayensa ke faɗa shi kenan kawai na'am wa huwa qiyasiyun fi sulasi al-mazid shi manzar qiyasi ne da sulasi mazid wal ruba'i mujarrad da kuma ruba'i mujarrad wal mazid نعم مثل تعليم على وزن التفكير وقعقرة على وزن فعللة وتدهرج على وزن تفعلل كما سنقف عليه في جدولي الدرس الثالث والعشرين إن شاء الله إيه. نعم نعم الدرس طيب، الذي فاتكم الدرس الأول darasi na farko a rasalin wa ma ya da kunu wa ma la ya da sarfu abin da yake shiga cikin sarfu da abin da baya shiga na sarfu na suna wala fa'il sarfu na sunaye da fi'ili misalai a kan mudarrisu mustahida kutayyiban nahawiyya malami ya ba mujtahid ya ba mu kokari dan karamin lissafin nahawu a ganin a'ada fi'il mazi da kuma gaba to nan kuma al-mujtahid mufrad كتيبا تصدير نهويا نسبة كتيبا يؤذي المدرس المجتهدين كتيبا نهويا ما لم ينا با ما سوفري غنادي تقدر من لساب النهو فأنا آه، المجتهدين مثنب كتيبا تصدير نهويا نسبة أعطي أيها المدرس المجتهدين كتيبا نهويا ka bayar ya kai malami ka ba masu kokari dan kalmar littafin na al-mustahidina jam ko wancan kuma a'adu fil amr al-mustahidina jam kutayiban tazkir nawiyan yuzba kenan a sarfu juya ainihin fi'ili daga mazi zuwa mudari zuwa amr an gane inda fi'ili ne an yi sarfu an gane kataba yaktubu uktub jalasa yajlisu ijlis qara'a ya qara'u iqra a juya fi'ili daga mazi zuwa muzari zuwa amr an sarrafa shi sannan idan suna ne a juya shi daga mufrad zuwa musanna zuwa jam sannan san samu ne zuwa ga ainihin tasgir zuwa sannan nisba a juya shi kala biyar kamar kalamun sai a ce kalamani a kalam kalamiyun kulaimun kaga kalamun mufrad kalamani musanna a kalam jam'i qalamiyun shine nisba ai qalamiyun rajulun mansubun ila al-qalam shine ma'ana qalamiyun rajulun mansubun ila al-qalam rajulun mansubun ila al-qalam mutumin da ake gingina shi zuwa ga alƙalami in an ce masjidiyun masjidun masjidan masajid masjidiyun musajidun yaya kaga masjidiyu menene rajulun mansubun ilan masjid mutumin da ake danganta zuwa ga masallaci in ma yana gina masallaci ko yana yawan kwanci a masallaci ko yana yawan zuwa masallaci ko kaga jinginawa zuwa ga abu shine abin nan tasgiri misali an kashi ne nisba kama a ce salaf salafiyo sai ne salaf salafani aslaf ko salaf salafani aslaf salafiyun sulaifun salafiyun a gane ku salafiyun mutumin da ake jirgina zuwa ga salaf to shi ne kitabun kitabani kutubun kitabiyun ku gashirin kutayyibun ana so an ce ka yi sarfin suna ka juya shi zuwa ga wannan mufarar musanna jam nisba tasjir shi ne abin da ke nuna mana nan an gane yawwa na'am to luka

bai ma san nahawu ba bai san ƙarshen kalma ko yana magana ma za ka yana magana ƙarshen kalma kawai zai ce ra'aitu waladun ba ruwan shi in kai magana ce zala kaka da rimbar tana tare da kawai to wani ma sai ya rinka sai tsaya ƙarshen kalma ba sai ya sa wasali ba kaga zai ta magana bai sa wasali a ƙarshen kalma da sana'a ce ai ya yi kuskure ko abin da ya kamata ba amma sarfu zai yiwuwa mutum ya guje maka kaga dole ne misalin tsakiyar kalma sarfu na bada muhimmanci ga tsakiya wani lokaci farko da tsakiya amma musamman tsakiya kamar a ce yanzu fa'ala fa'ila fa'ula ga fa'ala fata ga ainihin fiye Ga fa'ila da fa'ula ita ce bai yiwa ka guje mai fama'atu fama'atu hazar khabar haka a asiri da yake ko ko ce zahibtu ko zahibtu ila al-masjid dan za a gane kwata kwata baka san larabci ba sannan kuma ga mufura da ga musanna ga ina da bidiyo ga mufura da musanna jam nisba tasbir eh ismul fa'il ismul maf'ul abubuwa fa daban-daban wanda dole ne sai kai sarfu kuma za ga wata kalma ana so a san ta bai asalin wannan kalma din abubuwa da yawa da suka shafi sarfu suna da sarfu na faɗi da yawa da can malaman da ba sa bambantawa da nahawu da sarfu a haɗin shi kamar ka duba siba wai a cikin alkita da na hau da sarfu duk ba ban banta ko ji dai ne daga bayan ya ga sarfu wani ilimi ne wanda ya kamata a ware shi ya zama ilimi daban kuma na hau da zama ilimi daban to shi na hau bai da zurfi kawai karshen kalma mai an ga da su gida ya wuce karshen kalma ba na hau bane shi na hau na so ka kawai a san wai me za a sa a nan masarin karshe akwai da yawa daga cikin malamai na wannan zamani da suka yi dirasa a ƙasashen turai suna ta kokari yadda za a cire wato irin wannan tsarin na na yanzu a daina mu'amala da shi wai daga cikin abin da ke sa karatu ya yi larabci ya wahala kuma ya wahala da mutane akwai na hau to haka ya kamata a yi wani sabon tsari na nahau wanda magana wasalin da za a manta da shi amma duk wannan shirme ne da zai yi a ce tun da ka kamata da wasalin sun yi da wanda yake wa ƙur'ani ba shi nahawu yana hidima ne ga qur'ani waga sai kuma gashi an ce duk maganar wasu halittar to an cire ai amfani shi dama ana an san shi ne saboda qur'ani ko da ba don qur'ani ba da nahawu ya bace to da larabawa su ba su so su fatar da shi dole kansu yana ba su wahala eh, ko ka sa ma duk ba a gano da ke ko za a duba yanayi ne ko a gane da duk ne to shi da ai wannan sun tsara tura ba cikin wahala akai kuma sannan kokarin sai bi faɗa da alqur'ani yanzu babu wani misali babu wani abu da ba ilimin da ke girma gare shi je za malamai su gano cewa wannan duk shirme ne in kana cikin jami'a ne eh, ba su jami'a za ka ji ba kuma malaman na hau suna goyon bayan wannan abu a koma zuwa ga wani sabon tsari na nahawu da zai zama to irin wayan na wanda babu su ba dai gane abin da kake nufi ba ba aiki wala gani suke nan ta hannun gina suna haɗa nahawu na loko da wani mutanen da da nahawu na sababbin mutane amma duk wanda fara sun daga littafin nahawu ana da ana karanta suna malamin da to ya za a cire wani ilimin su so su tsara ilimin su mai da larabci da wani iri gashi نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كشف الشبهات قالت وعرفت وعرفت ان اقرارهم بتوحيد الربوبيه كما كسني cewa lallai ikirarin su tabbatar wanda suka yi da tauhidin rububiyya bai shigar da su cikin musulunci ba a gane ya kafiran maka tabbatar wanda suka yi da tauhidin rubiya cewa sun yadda Allah ke halitta Allah ke azurtawa Allah ke kashewa Allah ke rayarwa Allah ke saukar da ruwan zama, sun sun yadda da wannan to wannan din bai shigar da su cikin musulunci ba wannan qasdahum al malaika wal anbiya kuma dubbaran da suka yi suke yawan tumfarar mala'iku da kuma annabawa da kuma waliyai suna neman cetonsu da kuma kusanci zuwa ga Allah da wannan suna neman cetonsu sannan suna neman kusanci ga Allah da wannan wallahi ahalla bima ahum wa amwalahum shine wanda ya halatta su da kuma dukiyoyinsu an fahimta ko wato a dubbarar da kaiwa mala'iku su kafirin maka sun dubbaru mala'iku da kuma waliyai da sauransu suna neman cetonsu ya ya mala'iku ku cece mu ko ya waliyai ku cece mu wannan shine abin da ya halatta jininsu neman ceto wajen wani Allah shirka ne ka ce mala'ika ya cece ka ka daga murya kana addu'a ya mala'ika cece ni ya ya annabawa ku cece ni ya waliyai, ku cece ni an gane ku irin yadda mutum ke addu'a ya Allah ba ni dukiya ya Allah ba ni lafiya sai ka juyar da wannan abun zuwa ga mai zuwa ga mala'iku an gane ka daga murya yadda kake daga murya zuwa ga Allah kana neman taimako Allah ya baka lafiya Allah ya baka aljanna Allah ya baka kaza sai ka koma kana nema wajen mala'iku ya mala'ika jibril ba ni lafiya ya mala'ika jibril ba ni ilimi ya mala'ika jibril ba ni dukiya wannan hakkin waye to ya malaika jibril cece ni addu'a ne neman ceto nau'i ne na addu'a to kuma ka jingina wa mala'ika jibril cewa ya mala'ika cece ni ya Allah ta'ala ya nuna kullin layin shafa'atu jami'a an gani ka ce musu ceto gaba ɗaya na Allah ne an gani wa na min dunillah ma la yadurruhum wala yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i yashubu ha'ula inda Allah suna bautan wani Allah wanda ba sa cutar da su ko ba sa amfana da su sai ce wa'annan su ne masu ce mu a wajen Allah ashe ka zo ka ce ya mala'ika jibril ka cece ni addu'a ne kai ko kamar yadda ka ce ya mala'ika jibril ba ni bikiya ba ni haihuwa sai ka ce ya cece ka to faɗin wannan shirka ne an gani shi ne abin da malam ke magana a nan wajen cewa lalle dumfarar daga mala'iku ko annabawa ko waliyai suna nufin cetonsu wa ba ila Allah bizalik da kuma neman kusanci zuwa ga Allah da wannan wani suna ganin idan sun yi haka sun kusanci Allah har suna kiran shi taqarrub a wancan zamanin kafiran maka na kiran shi taqarrub an gani wannan zira ta zuwa min duni min auliya ma na abu da abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wa'annan da suka rikiko kuma bayan Allah a matsayin waliyansu Ika ce musu me yasa kuka yi haka su ce ma na abu dogon ba kuma yasa muke bauta musu ba illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dan su kai mu kusa zuwa ga kusanci zuwa ga Allah gayan kusanci an gani muna bauta musu ne sai dan dan su kai mu kusa da Allah gayan kusanci kaga ashe su din nan suna neman kusanci ga Allah ne ta hanyar bautan wayannan mala'iku da bautan aljannu da bautan waliyai a gani to a wannan zamanin ba sai aka canza mai suna an gani aka canza shi daga takarru sai koma tawassul amma duk ma'aunin su daya a ka'ida na sarf takarru tafaqul shi ma tawassul shi ma mai kawai lafazin ne bambanta amma ma'aunin su daya yanzu masu awon musulunci sun sa idan sun kira shi takarru za a ce sun kamanta kansu da masu bautan gunki sai suka cire wannan takarun suka mai da shi tawassul ki ai muna tawassuli ne sai mutum ya ce ya Muhammad ka kula da ni a cikin mazoya ya kasa da ni yaya kaga ya ce Muhammad ya kula da shi kuma ya sanya cikin mai masoya kaga anan wajen ka duba shi ma nau'i ne na bai da bambanci da ya mala'ika cece ne ko suna ganin waɗin sun yi haka sun kusanci Allah da wannan ɗin to yin haka din shirka ne shi a gani mutum ya daga murya ya muhammad ka kula da ni shirka ne shirkul akbar ya muhammad ka cece ni sai ne shirkul akbar ya muhammad ka shigar da ni aljanna shirkul akbar muhammad ba shi da iko ya shigar da wani aljanna ko ya fitar da shi sai da izinin allah a fa'anta tun izuman finna Allah ya tambaye annabi shin kai ne kake kwatan wanda suke cikin wuta sai Allah ya ba da izini an gane wannan kaga da wannan kenan wato irin wannan abu neman kusanci ga Allah ta irin wannan waje shirka ne mai girma yana fitar da mutum daga musulunci yawa shi ne abin da yake nufi cewa huwa allazi ahalla jima'ahu wa amwaluhu amma abin da zai baku mamaki an tambayi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab mutane wanda suke suna zuwa kabarin Badawi wali Badawi da Abdul Qadir Jilani da ire-irensu suna sunkuyawa su rufe ido suna kiran ainihin Sheikh Badawi suna kiran a Gelani Abdulkadir cewa dan Allah muna cikin tsananin rayuwa ka taimake mu ka fitar da mu daga cikin tsanani shin wannan za a sanya su daga cikin mushrikai yace mutane sun yi kalmar shahada suna sallah suna azumi suna zakka amma jahilai daga cikinsu wanda ba su san hukuncin abin ba ba a sanya yanzu daga cikin kafirai sai an tsayar musu da hujja an gusa musu da shubha an gano wannan ko an tsayar da hujja an gusa da shubha amma zunzurun da abin da suke kafirci ne shirka ne an gane ko zunzurun da wani abin shirka ne amma kuma su nan za mu ce musu mushrikai aka ce ba za mu ce su mushrikai ba saboda jahilci an gane wani lokaci kuma saboda shubha wasu daga cikin su jahilai ne malaman sun samu shubha sun ce wannan abin da ake yi ba wai ana bautar mutanen nan bane ana neman kusanci ne zuwa ga Allah da su irin abin da kafiran maka suke bana. to sai ga mafi yawan jahilai suna yi don ce ai wannan tawassuli ake yi kuma ga yin haka da ya yarda da Allah kuma ya san asali Allah ne ke bayarwa amma wai yana jin nauyi ne ya fara Allah kai tsaye yana ganin kamar shi matsayin shi na mai sako matsayin shi na wanda ba shi da tsarki yaya za a yi shi ya dumfari Allah kai tsaye ce ya Allah ba ni arziki ya Allah ba ni lafiya ya Allah ba ni ilimi yana ganin idan yayi haka kai tsaye ya yi abin da kira rashin kunya to idan ya yi rashin kunya kuma ya za ya shi irin shi ya zai dumfari Allah kai tsaye jin nauyi saboda wannan jin nauyin shi ne ya hana shi dumfarin Allah kai tsaye zai yi tawassul ga irin wannan malaman bid'a su ne suke sanya irin wannan shubha haɗin zuwa ga irin wayannan mutane an gano wannan ko su kuma zai ga jahilai sun yarda da musulunci sun yarda da Allah sun yarda da komai amma kuma an sanya musu wannan shubha din saboda haka a ƙa'ida ba za a yi saurin kafirta su ba shi ne abin da Muhammad bin Abdullah ya faɗa amma abin mamaki su kuma su bayan sun ce shi shi rasulun littafiri mutum ne mai kafirta mutane babu shirkun akbar babu shirkun asgar a wajen komai kawai shirkun akbar ne abu wannan yana daga cikin nau'i na propaganda wanda ake yi don a ɓata shi muhammad bin abdul an gane ku to shine na'am na ne ce um, arabta ila idan tawhid allazi da'a ilayhi rasul to ka sani a lokacin tauhidin da manzannin kai kira zuwa gare shi wa ba ra'ayin ikraru bihi mushrikun sai mushrikai suka kiyarda su tabbatar da shi manzanni sun yi kira zuwa gare shi amma mushrikai sun iya da su tabbatar da shi la yake wa hadha tauhid huwa ma'ana qawlik la ilaha wannan tauhidi shine ma'anan fadin ka la ilaha illallah an gane ko shine tauhidi na uluhiyya ya nuna addu'a Allah kadai za a roka neman tsari Allah kadai za a nemi tsari da shi neman agaji neman taimako alwashi halattawa da haramtawa hukunci duk wa'annan gaba daya wato za a kai hukunci na halattawa da haramtawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yanka za a yanka dabba da sunan Allah idan an yanka dabba aka kira sunan waliyi ko sunan shehi ko sunan waye an yi shirka sujada Allah kadai za a yi wa sujada to wannan shine tauhidin da manzanni suka kira gare shi suka samu takaddama da mabiyan aka buga an gane wani ko a nan aka ja layi aka gane bambanci tsakanin kafirai da musulmi duk mutanen da suka amsa kiran manzanni kan wannan al'amari su ne musulmi wanda kuma su amsa ba kafirai ne jihadin da manzan Allah ya yi ya yi jihadi ne saboda wannan dalilin amma yadda ainihin addu'a kaɗai Allah kaɗai kawai neman tsari Allah kaɗai yanka Allah kaɗai neman agaji Allah kaɗai sannan neman taimako Allah kaɗai alwashi Allah kaɗai hukunci Allah kaɗai halartawa da haramtawa eh, da sujada su ya zama Allah za a yi wa su muka ce su gaskiya ba su yadda a yi ma Allah shi kadai ba a ja'alar ali haka ilahan wahida inna za la shekul ujab an gane ku na'am yau ba yake fa inna ilaha indahum huwa alladhi yusbadu li ajli hadhihi al-umur wato Ila a wajen su suka cika fara maka sun ce ila aliha Shi ne wanda ake dumfara saboda wa'annan al'amura na neman ceto neman tsari neman agaji kamar yadda na faɗa duk wanda ake dumfara domin neman ceto a wajen shi da kuma neman agaji idan tsanani ya zo da neman taimako da abin da ya shafi yanka da alwashi ne ila tana kiran shi ila an gane? da wa'awun kana malakar wato daidai ne ya zama mala'ika ne ko annabi ake dubbara ko wali ake dubbara ko bishiya ake dubbara ko kabari ake dubbara ko aljani ake dubbara ba wai suna nufin ila shine mai halitta ba an gane arrazik mai azaltawa almudabbir bi gudanar da al'amura a'a kafin maka ba sa ja da Allah kan wannan kafin maka ba su ce ilahu ɗinsu ba su ne suke halitta ba sun san gumakansu ba sa halitta sun san gumakansu ba sa azurtawa sun san gumakansu ba sa jujjuya al'amura ba sa gudanar da al'amura a samu zafi sanyi duhu haske arziki talauci kafirci musulunci lafiya rashin lafiya sun san wannan ba aikin ilahu ɗinsu ba ne aiki ne na rabbu. aiki ne na Allah matsayin shi na rabu an gano wannan saboda idan ka ce musu wane ne mai halitta mai nuke cewa Allah waye mai azurtawa Allah waye mai kashewa waye mai bada lafiya sai sun san Allah ne amma ina gizo ke saka wane ne za a daga hannu a roƙe shi in bala'i ya zo sun ce lata da unta idan tsanani ya zo sannan idan mutum zai yanka dabba da sunan waye zai a yanka sai sunan lata da unta me yasa kuke haka sai muna yin haka ba wai don mun ce su ke halitta ko su ke azurtawa ba kamun kafa ne muna so mu kusanci Allah amma ta hanyar wa'annan gumaka ne ku gane ne wannan zai nan saka zumin dole bi auliya ma na hum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wa'annan da suka riki kuma bayan Allah matsayin waliyansu in ka ce musu me yasa sai ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah gayan kusanci an gane Allah ce inna Allah ya kuma bainahum fi ma hum fihi yaftalifun lalle Allah zai hukunci tsakaninsu a cikin abin da suke sabani a gare shi inna Allah la yahdi man huwa kadhibul kafar lalle Allah baya shiryar da wanda yake makaryaci mai yawan kafirci sai Allah ya kira waɗannan mutane makaryata kuma ya kira su masu yawan kafirci ashe shehi haka din kafirci an gano wannan ko yawwa to amma kaga Muhammad bin Abdul Wahab sufaye da Shi'a Tufaye da suke yi irin wayan na abubuwa a kabarin irin su badawi su abdulkadir da sauran da aka tambaye shi ya ce jahilai wanda al'amarin ya shige musu duhu suna da uzuri a wajen Allah inda miyagun malamai wato su suka karantar da su wannan suka tura su cikin wannan shubu haɗin an fahimci ko to kaga wannan zai nuna maka wato adalci na ainihin malaman Falafiya a gani ƙiyayya baya sanya su jingina maka abin da ba na ba misali ka ga duba nan wajen ga abin da ya faɗa to cewa dole sai an tsaye musu da hujja sannan an kusan musu da shubha shin dole ne kuma su fahimci wannan shubha din ba dole ba ne a wai idan ba su fahimci shubha ba ba musu hujja wa izalatul shubha ko ko fahimul hujja wajen wasu malaman akwai malaman suka ce idan mutum aka tsaye mai da hujja an kusa mai da shi amma bai fahimta ba bai gane abin da kuma har cikin zuciyarsa bai gane ba aka ce bai kafirta ba a gane wannan shi ya ɗauka fahimtar da yake kai shi ne daidai kuma yana kawo hujjoji wani kare fahimtarsa ko fahimtar kafirci ne amma kuma a cikin zuciyarsa an yi an yi ya gane bai gane ba hal huwa kafirun kuma ya rage wannan ya yi fagen Allah ne eh to bai gane ba ana so ya gane kuma tsakanin shi da Allah shi bai gane ɗin ne ce ba a shi ba ita ba hawa ba ne bai gane ba ne ka san wani lokaci bayani ya daga dangaci mai bayani shi za ka ce kamar nasiru jai albani ke cewa wato garuruwan da akwai malaman sunna amma ba gogaggu ba wanda suna bayani muryan bai kaiwa zuwa ga al'umma akwai malaman da suna bayani malaman ba su shahara ba sannan kuma bayaninsu bai da irin karfin nan da yake kaiwa zuwa ga al'umma mutane ba sa gane bayanin su sai irin waɗannan har yanzu ba tsaye wa mutane hujja ba kusa musu da shugaba ba a gani sai an samu malamai akifa malamai wanda sun qualified sun cancanci yin da'awan kuma ilimin ya kai da za su ainihin fahimtar da mutane wannan abu a lokacin da ake kafarta mutane ba su bi wannan ra'ayi ba an fahimci magana na duk dai malaman salafiya suna kokarin su lisanci menene kafarta wannan sai ya zama ba makawa sai an kafarta dole ne an fahimci magana na saboda haka wannan fahimtar hujja din dole ne ko ba dole ba ne? malaman suna suna ta bugawa kan wannan matsala din saboda magana da ake cewa din ne menene kuma shakki rasul min ba'di ma ta bayyana lahul huda duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi shari'a ta bayyana in ba ta bayyana ba a gari shi ne a gari ma kana lahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun sai ya musu bayanin abin da za su yi takawa to in an musu bayani kuma suka fahimci abin da na hakika sai ya zama to ba su ba a nan ya ke cewa mutum karfi amma cewa la ya Allah ban gane ba ne kaga rashin ganewa daidai yake da jahilci idan mutum ya zama to jahili akan al'amari bai gane ba kuma bayani bai isa zuwa gare shi ba to kaga menene laifin shi kwakwalwar shi kayi bayani bai gane ba ya ce ya Allah wala an mun bayani ban gane abin da ake nufi ba kaga yaya mana yanzu duk kafirin makka gaba ɗaya suka gamsu da bayan manzala suka shi kafin wanda akwai a da zai yi wa kaga amma dai bayanin manzo Allah bayani ne gamsu shi a ga mutum mutum kaza akwai fahimtar bayani ko kuma son rai wani wani zai zai bi don son rai shi amma ya gamsu da abin ba daidai ne. sannan kuma akwai wani abu banda wannan ba akwai wani nau'i na kafirci kuma akwai akwai kufur kinat mutum ya fahimta amma ya ba zan ba ko kuma akwai irin kasuwanci na ba zan saurara ba kufrul irad ba zan saurari ma bayanin Muhammadu ba zan kada ma in ci in gane za ce manzo Allah abin da yake faɗa gaskiya ne in ka saurare shi ka bi shi sai ka saurare shi hanyar mutu a gane ba ta wannan bangaren da ake kafirta ba ko bangarori da ake kafirta kuma yawwa na'am na'am to da yake فإنهم يعلمون يعلمون أن ذلك لله lalle sun sani cewa lalle wannan na Allah ne shi kadai kamar yadda na gabatar da shi a gare ka wannan sun gane cewa abin da ya shafa halitta azartawa gudanar da al'amura duk nawaye amma ina ne gizo ke zaka ina suke ja da shi wannan tauhidi na ibada na uluhiyya ko halitta azartan wannan addu'a neman tsari neman agaji neman taimako yanka alwashi sujada to ire-iren wayannan matsala nan suke ja da shi eh wa inna ma ya'nuna bi ilah ma ya'lamu mushrikun yau abin da suke nubi da ila shine abin da mushrikai suke nufi fi zamanina a zamaninmu wannan da lafazi na asayyid a gani a zamanin mun kaji sufaye gullat sun ce sayyid to suna nufin mutumin da za a iya daga murya a roƙe shi wajen addu'a ya sidi abdulkadir ba mu arziki an gane ya shehu ibrahim ba mu Ladiya. an gane ya badawi ba mu haihuwa to irin wannan wanda za a iya ɗaukar haƙƙin allah a bashi shi ke nufi da sayyid su sufaye gulat wanda suna nufin idan mutum ya tuntube zai kira sunan allah idan musiba zai kira sunan shehu idan musiba ya same shi maimakon ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce inna lil shaykh wa inna ilaihi raji'un an gane wannan to abin da suke nufi da ila shine abin da mushrikai suke nufi a zamanin mu wannan da lafazin as-sayyid gane wannan ko su wa'ancan suna kiran shi ila su wa'annan suka ce kada mu ce ila za a ɗauka sai ɗaya muke da wa'ancan bari mu canza mai suna an gane yanzu a canza mu annabi suna mai da shi rago da ya zama ragon alade yana matsayin sunan shi alade yana matsayin alade ko da an canza mai suna hmm? fitsari yana matsayin fitsari ko da an kira shi nono an kawata sunan kamar yadda wuce cewa a sha ruwa ba laifi bane suna nufin giya to wannan bai fitar da shi daga sunan mai ba irin ma samun aikin gwamnatin na irin aiki wajen custom da wajen immigration sai ai ana samun amfani a wajen ana samun alkhairi me ake samu albashin ne alkhairi ke rubi suna nufin wato kuɗin haram na fitowa amma kada su kira shi haram ai wannan waje yana da kyau Allah wajen da aka baka aiki ana samun alkhairi to canza mai suna baya fitar da shi daga hakikaninsa kuna nuna ko to su ma sun kira sun kira ainihin wannan asayi فأتاهم النبي ya الله عليه وسلم يدعوهم Sai annabi ya kira su ya zo wajen su. yana kiran zuwa ga kalma na tauhidi shine la ilaha illallah ma'ana abin da ake nufi da wannan kalma ta la ilaha illallah ana nufi ba ma'ananta ne ba ba wai gundarin lafazin ta ba ma'ananta ake nufi ba lafazin ba la ilaha illallah ana nufin ma'ananta ne ba wai gundarin lafazin ta ba a ga mutum yana ta la ilaha illallah an yi da'ira ana la ilaha illallah la ilaha illallah idan mutum bai san ma'anarta ba kuma bai yi aiki da abinda ma'anar ya ƙunsa ba aikin banza yi an gano wannan ko faɗin kalmar kawai baya ce canza sai ya san ma'anar kuma ya yi aiki da abinda ma'anar ya ƙunsa insha Allah na'am نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حرف الساعة حرف نطاء لمن يا أيها المغرور نأوي من الوفر الموفر والأساس wato ya kai rutsatse liman ta hawi ga wane kake tara min alwafar tarin dukiya almuwafar abin tarawa wal afasi da kuma kayan daki ya ayyuhal magrur to wa kake tara wannan ya kai rutsatse وتمضي غير محمود وحيدا ويدخل بال da sannan za ka wuce daga duniya gayar mahmudin ba abin yabo ba wa wahidan kai kaɗai ba alu irfi mijin matarka wa ya kuru zai ke ɓanta duk turabi da gado wa ya kuru zai ko ba ga wani wato zuciyar da ka bari din nan sai ainihin bazawarinta wanda zai zo ya aure ta daga baya shi zai zo ya kaɗe ta da wannan abin ya ce arziki wanda a da kiran yake ka bashi ba ka bashi ba na'am la yadda ya zuru kai wasiyyu bila wafa'i wala islahi amrin zai tabar da kai ba cika alƙawari wasiyyi zai tabar da kai ba tare da cika alƙawari ba ko kuma gyara ga al'amura ga ma'abota barna a gani ko kuma gyara ga al'amura ga ma'abocin barna shi wasiyinta zai taɓa da kai ita kai wasiya cewa da Allah ga 'ya'yana nan ga dukiya da Allah a kula da tarbiyyar su zai taɓa baka sai ba zai cika maka alƙawari ba kuma sannan ba zai yi gyara ga al'amari ga masu ɓanna daga cikin ta da zuriya kamar misali zai basu a lalace na'am ya suddu alaika subulan ɗin biyar hakika ka cicciɓi zunubi wanda yake mai nauyi ya suddu wanda yake taushe subulan ɗin biyar hanyar zabura a yi aikin alkhairi alaika a gare ka فما لك غير باك ده wani tsari gaira taqwa Allah in ba tsoron Allah ba wala wazar baka da ainihin kariya wa ma laka min qiyas baka da No. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أتى الزكاة تراه خيرا يقول عليك بعد قد وبالا وتحنك الزكاة كان أغنيش الخير يجب يقول وبالا عليك zai zama تو musiba a gare ka ba da garin bayan gobe ma kana allazi ukubahu shaw ahmu jabu na ma kana allazi ukubahu shaw wa sul irdan wa kawala a shi bai ci duka ake karanta shi a fasara fama allazi uku bahu sharrun abin da ya kasance karshen shi sharri ne fama kana baya zama alkhairi duk abin da ya zama karshen sharri ne baya zama towa alkhairi ka tsare ainihin mutuncinka wala ta'dil qawala kar ka zo ga ainihin miya kuma maganganu allazi uku bahu sharrun fama kana khairan abadan wa irdan ka tsare mutuncinka kada karkar ka zake wa ainihin miya kuma hanzari dai duniya falastar lara bi zauji wa ma kamar hashishu ladai kamala ka bar duniya falasta bi zauji laha kai ba ka taɓa zama abokin haɗi gare ta eh? ba ka zama abokin haɗi ga duniya ba ita duniya budurwawa ne wa ma kamar hashishu da zai. ciyawa bai taɓa zama dukiya a gaba gare ta ba zai yi ciyawa ya rikide ya koma kuɗi ba ترفع من الامور في fi خير khayr والفرائض wal fara'id ka daga cikin al'amura ka zaɓi ayyukan alkhairi ka zaɓi zakka da kuma ainihin farillai da kuma kyaututtuka wa qul bi sunnati al-gharra wajhat fa akmalaha wa da suna mai haske wajhar kokari eh wato kai riko da wanda ya fi cika daga cikin ta kai riko da wanda ya fi daukaka da sifa na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيان حكم الحلف لغير الله game da bayanin hukuncin rantsuwa da wani Allah da kuma tawassuli da kuma neman agaji da mahaluki da rantsuwa da wani Allah wal yamin wato shi ne rantsuwa wa al hukm li dhikr al mu'azzam karfafa hukunci da ambatan abin da ake girmamawa akan fuska na ke bantuwa wa ta'zim haqqul wa ta'ala eh a alhalf huwa al-yamin shine rantsuwa rantsuwan nan wahiya tawkidul hukum shine kan hukunci da ambatan wanda ake girmamawa na rantse da Allah na yi kaza na rantse da Allah ban yi kaza ba kaga shi tauki da na rantsuwa da Allah kamar tawkidi ne shi in ƙara ma abun ƙarfi da ambatan wanda ake girmamawa akan fuska na ce bantuwa kaga shi Allah shine wannan mu'azzam din ala wajhil khusus Allah shine wanda ake girmamawa akan fuska na ce bantuwa shi girma Allah girma na musamman ba kamar na sauran mutane ba ko sauran halittu ala wajhil khusus a wata ta'zim an ga shi wannan rantsuwa din haƙƙun Allah ta'ala haƙƙi ne na Allah ta'ala fala ya juzul half bi gairi baya halatta a rantsi da wani ta na'am faqad ajma ulama faqad ajma ulama ala anna al-yamin la takuna illa billah hakika malamai sun yi ijma'i cewa lalle rantsuwa baya kasancewa sai da Allah kawai ko kuma da sunayen Allah da siffofinsa على أن الملك من من الحج غيره. wato malamai sun yi ijma'i akan hana rantsuwa da wani Allah mutum ya ya rantsu da farfada ko ya rantse da tannatsa ko ya rantse da rawanin sarki ko abin da ya kama da wannan ko an rantse da bitu rasulillahi to malamai sun yi ijma'i akan hanawa daga rantsuwa da wani sa aha wala alfu da ghayri shirk rantsuwa da wani Allah shirka ne ima rawa ayatuna ibn umar radiyallahu anhu saboda abinda abdullahi dan umar ya ruwaito radiyallahu anhu ma cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa lallai manzan tsira sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya rantse da wani Allah hakika ya kafirta ko ya shirka an gani idan mutum ya rantse da wani Allah hakika ya kafirta ko hakika ya yi shirka an gani wannan yau to amma an kira kalmar kufur da kuma kalmar shirk shin kufur ne ko shirka ne mai fitar da mutum daga addini yace la Shirku ne asgar shirka ne wanda yake karami idan mutum ya rantsa da faran kusa ba wai ya fita musulunci bane ba yana nan cikin da'ira ta musulunci sai dai ya yi laifin da ya fi na zina laifin da ya yi fi na kisan kai a gane mazinaci a wajen Allah ya fi sauki akan mutumin da zai ce na rantsa da shehu shehu abdulkadir ko na rantsa da mala'ika jibril ko abin da ya kama da wannan kaga yanzu nan ga wani malami yana rantsuwa da abdulkadir wannan ko mazinaci ne ina ce ka zaɓi mutumin kirki waye za ka zaɓa ciki a wajen mutane wannan mazinaci ne mashayin giya ne ɗan luwaɗi ne wannan kuma kullum zai rantse zai rantse da wani Allah ne za a ce wallahi wani bai da nutsuwa wani mutum banza ne wani kuma shegi za ka a ce babban malami ne kaga a wajen jahilan mutane za su ga wannan mazinacin shine bujirimi sosai wannan kuma ga shi nan malami ne yana jagorancin al'umma amma yana rantsuwa da wani Allah za a gan shi kamar shi ne mutumin kirki ma wajen mutane ba ka'ida laifin da wannan malamin yake yi ya fi girma akan wannan mazinacin da bai kisan kai din na'am Ake a wani lokacin sai ya furta idan tsakanin shi da Allah kafiri ne amma mu inda ya furta mana ba za mu duba zahirin abin da ya faɗa ne a gani idan ya rantse da wani Allah yana ganin wannan wani Allah zai iya amfana da shi in ya faɗi gaskiya sannan zai iya cutar da shi in bai faɗi gaskiya ba ya yi shirka kun gani yace ya rantse da badawi yace kai in ka rantse da badawi ba a kan ƙarya mutuwa za ka yi kai in kuma kama faɗi gaskiya wallahi badawi zai baka arziki kaga an ɗauki sifa na Allah an ba badawi kuma shi wannan wanda ya ba sifa Allah ya yarda ku gane wannan a nan ne rantsuwa da wani Allah yana zama kafirci ne idan mutum ya kudirce wani amfani ko wani cutarwa kan wannan rantsuwa amma in baka kudirce amfani ko cutarwa ba baka ɗauka wannan waliyi zai iya baka wani abu ba ko baka ɗauka zai iya cutar da kai ba to kana nan har yanzu cikin da'ira na musulunci sai dai kayi menene mai shirku ne asgar an gane wannan ku yawwa na'am illa da eh, wata shine ma shi Sheikh Fauzan zai bayani illa da ku bi bihi mu'azzama da inda al-hayy sai dai ya zama to wanda aka rantsa da shi abun girma ne wajen bai rantsuwa. har zuwa ga darajar bauta masa da kamar ya bauta masa din shi bayan da na yanzu wato na rantse da shegiwa ne ko na rantse da mala'ika ko na rantse da aljani kaza to me yasa ka rantse da shi na san wallahi tallahi in nayi ƙarya wallahi zai tauye min arziki na in kuma na faɗi gaskiya wallahi zan ƙara samun alkhairi wajen sa kaga in ku in ku miliyan ne ku rantse da shi ba shi yana jin ku ko zai biya muku bukata ku gane magana na Allah ne dama wa goma kuma aina ma kuntum bi ilmi ko cikin da kuke kun kira sunan Allah yana ci to shi wannan bawon Allah in ka rantse da shi zai amfana da kai yana cikin kabari amma yana jin ka kana rantsuwa da shi yanda Allah yake jin ka kuma ya san duk abin da kake aikatawa kuma yana da mabiya miliyoyi kuma duk mabiya da suka rantse da shi irin wannan abin na faruwa da geneman kada kuma da shi Allah an gane kuma ba suna da namban wayan shi bane bale ya ce za su sa da namban shi sun namban shi sun buga mai za su kira shi sannan ya ba su abin da suke so ko suna da namban shi a lokaci aka samu matsala ba zai yiwu a ce mutane miliyoyi su kira shi lokaci ɗaya ya amsa ba don wannan ta to ga namban waya ana kiran mutane idan gida ya kone da wuta in gida ya kama da wuta ana kiran yan wuta wato bayan bayan birge su zo wani zai siyasin kiran da ake ta waya daga yan fara dige ko kuma idan yan fashi zo ka kira wa ka kira yan sanda sai wani ya kiyasi da wannan ya ce ai su ba shugabannai idan na kira su ina gida sun ji ba mamaki ne to haka ne ashe ba bautan gunki kina duniya kafirai masu bautan gunki me yasa suka zama masu bautan gunki ai sun yarda ku yalla kuma sun yarda shi ke kashewa shi ke rayarwa me yasa suka zama masu bautan gunki wannan sanya gumaka a tsakiya suna neman ceto da suna neman agaji suna neman tsari suna yanka da junan suna alwa shebe da su ne shebe da su kafirai to a wannan zamani dan mutum yana sallah yana azumi yana zakka ya irin wannan shi ma ya shiga na'am na'am wa hadha shirkul akbar kai eh, kama huwa al-hal al-yawm inda ubadul aziz wannan shine shirka mafi girma kamar yadda yake halin a yau ga masu bautan kaburbura masu bautan kaburbura haka suke yi in yace masu bautan kaburbura fa ana samun cikin sufaye ana samun cikin shi'a yanzu ga sun kafa ainihin musamman shi'a yanzu akwai ainihin kaburbura irin na su na Hassan da Hussein za su ce wannan kabarin Hassan ne ko na Hussein ne sai mutum ya ce duk kusa cewa da Allah ya taimake shi ya ba shi haihuwa ko ya ba shi jari yana so ya kasuwanci da Allah yana cikin tsanani sai ya kira sunan Hussein ya Hussein musamman Hussein ka ba mu dukiya ka ba mu kaza ka ba mu kaza to duk irin wannan gaba ɗaya shine bautan kaburbura su ne kuburiyun masu bautan kaburbura an gani galiban wannan bautan kaburbura asali an samo shi daga maguzawa daga baya sai abin kuma ya shigo ya shigo cikin wa cikin musulmi amma asalin abin ba wai musulmi ke yin shi ba wani bid'a ne wanda ya su ba yin shigo da shi da kuma shi'a in ka je garin shi'a kusan mafi yawan abin da suke bauta wa kenan shi ne kaburbura suna kiran shi mashhad mashhad na Hussein ko mashhad na Hassan ko mashhad na ainihin Muhammadu Bakin. baqir to ire-iren wannan shi ne bautan kaburbura domin cikin godiya Allah babu wani akwai wani waliya garin da zan gari kamar babu wani waliyu wanda ɗan kalmi ne eh da wuya ga gaba mu da wannan waliyu in dai waliyu ya gaya muku mutu aka ja ka shi a makabartar kushi ga uku sai zama to wannan makabartar ya zama wajen bauta an gane za a zo ana sunkuyawa ana kiran sunan waliyu ya bada arziki ya bada lafiya ya bada kaza ya bada kaza mun taɓa zuwa katsina ƙabarin waliyu ɗan barna ko wani wali dan marina a katsina to wallahi ko wani wannan rami haka lokacin an yi ruwa wallahi mutane suna ta ba suna ɗiba suna sha saboda ruwan yana gangarowa daga kabarin wali in an yi ruwa zai kafa kabarin sai gangaro ramin wallahi mutane na ɗiba da kofi suna ɗiba da kaza zai shanye ruwan ba za ka ga mutum ya zo ya rufe ido yana addu'a sosai yana kiran sunan wannan wali yana cewa ya bashi kaza ya bashi kaza wannan garin babu wani waliyu da ya wali waliyu ma da ake tunani in ya mutu kila za a tafi can da ya mutu can garin an ba jirgo shi ne wale ce fa inna hum da khafuna man yu'azzimun to su suna jin tsoron wanda suke girmamawa ku gane wani ku. suna jin tsoron su masu bautar kaburbura suna jin tsoron wanda suke girmamawa daga cikin ma'abota kaburbura fiye da yadda suke jin tsoron Allah suke girma Allah Ba ga wali daga cikin kabari suna girma shi suna jin tsoron shi fiye da yadda suke jin tsoron Allah kuma suke girma Allah a gani mutum zai iya rantsuwa da da Allah kan ƙarya amma ka ce ka rantsa da wali badawi sai kaga in ka san kana gaskiya kana da gaskiya rantsa da badawi sai ya kasa rantsuwa da shi amma ka ce ya rantsa da Allah sai ya rantsa da Allah kan ƙarya zai ce ai Allah gahuru ne rajimu wani da gaske saboda sai ne wani yi bada wuyana da tsira fasar ne suna suna ji da shi sosai ya yi ce ba talaba ne ahadihim ya yaslifa da wali ta inda idan ya nema daga ɗaya daga cikin su ya rantsa da wali allazi yu'azzimu wali da yake girmamawa ba zai rantse ba zai ji tsoro illa idan kana sadiqa sai dai yana da gaskiya yana da gaskiya sai ce ya rantse da da shau dan fodiyo misali shau dan fodiyo ya rantse da shi saboda ya san wai idan ya faɗi gaskiya shau dan fodiyo zai shi arziki ko kuma zai ba shi lafiya ko abin da ya kama da wannan in ko ƙarya ne ya rantse da shehu ya san kawai ya talauce ko ya zila wa idza tuliba minhu an halifa billah idan an nema gare shi ya rantse da Allah sai ya rantse da Allah ko da makaryaci ne saboda Allah ba shi da daraja a wajen shi wa iyaz Allah shi taimake mu alaikum salam eh ai duk wanda ya shirka ya kafirta sai ne na a kamar da aka faɗa ai wani na da yana ganin girman ya wani abu da shi shi ya zuba da shi kuma shi shi ma mutum yana gaban layar shi ba shi kariya ba Allah ba ya zama azbar wannan layar shi ne mai kare shi ba Allah shi kare shi ba aka jin Allah shi taimake mu barakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik